Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. To a makon da ya gabata mun fara tattaunawa da injiniya Anthea Udo ɗaya daga cikin jagororin shirin Transforming Irrigation Management in Nigeria. Shirin da ya mai da hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauƙi ga manoma, wato trimming a takaice. inda ta yi bayani kan wannan shiri nasu musamman kan yadda suke ƙoƙarin wayar da kan masu noman rani kan yadda za su rika kula da hanyoyin ruwa tare da haɗin gwiwar bankin duniya da kuma gwamnatin tarayyar najeriya a ci gaba da kawo muku wannan hira da muke da ita abokin aiki na mahmud lalo ya ci gaba da tambayar ta shin ko suna ƙoƙarin faɗaɗa wannan shiri zuwa wasu jihohi yanzu abin da muna ciki yanzu muna phase one na transforming irrigation mataki, management in e, Nigerian eh, project. Mataki ko zango na farko kenan. Na wannan zango na farko in an gama wannan lafiya mm. sai a bada a fara phase 2 za a kara mm. states da za mu aikin. Jihohin da za su za ku waɗannan ayyukan kenan. E. Mm. To ya zuwa yanzu kamar waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta wajen ganin kun jawo hankalin su manoman an cimma nasara. matsalan da muke facing da su da lokacin da muka fara matsalan da mm, mun na san kin ambaci cewa ana jijjefa datti eh banda wannan kaman kuma wace matsala kuke fuskanta matsala eh matsalan is like da suna gan wannan aikin mm. da kaman cewa aikin gwamnati ne mm, ba ruwansu ko aikin ya lalace bai lalace ba ba su kula da shi ba mm. ba su kula da aikin da project din ba mm. da muka fara mun fara da sensitization programs saboda ba su yarda ce laile za a wannan aiki ko an kira meeting mm. a wasu state manoman ba za su zo meeting ba za su ce wai a ah, acceptance acceptance din ne wani eh, problem da muke samu saboda yanzu mun fara aikin so sun gan kuma sun san riban da za a samu in an gama wannan aiki sun ga alamu akwai nasara kenan yes sun gan mm. ce akwai nasara suna ba da support yanzu amma da muka fara sun, suna suna gan project din kaman ai project na gwamnati ne mm. kila ma ba za a gama ba amma yanzu gwamnati an canja mm. ba kaman da ba in an ce za a yi abu lailai za a yi abu kuma wannan aikin lailai gwamnati sun hada kudi ba wai kudin bankin duniya kawai ba mm. a cikin wannan kudin aikin da ana yi eh, gwamnati sun sa kudinsu mm. kuma suna sa ido su gance an gama wannan aikin lafiya mm. manoman yanzu sun fara canja hali a inda muna aiki yanzu gaskiya sun canja hali sun yanzu ba su jefa datti a cikin kana kuma ba hmm. kuma suna ma yaran su magana ce su daina wannan halin haka to yanzu kamar a lokuta da dama zaki ga idan an ɗauko irin wannan aiki zaki ga ya kai wani lokaci shi irin wannan shiri sai a zo a daina ko an samu sauyin gwamnati ko kuma wani abu ya zo gitta tsakani sai a zo a daina hmm. ya kike ganin ya ki hasashen ɗorewar wannan shiri kasan project na world bank da world bank sun sa hannunsu akwai lokaci kafin a fara project din za a ba da lokacin da za a fara project din kuma za a ba da lokacin da za a gama project din so dole aikin da muke yi muna aikin da lokaci ne akwai lokacin da ya kamata a gama feasibility studies akwai lokacin da ya kamata a gama design akwai lokacin da ya kamata a gama implementation wato mataki uku kenan eh. shi na farkon shi ne a gudanar da bincike no planning first eh, shi ne na yiwuwar aiki eh, eh planning an gama planning mm. a shiga feasibility studies mm-hmm. Ya gama sai a zo a gayyuwar shi eh. sannan sai a zo kuma a aiwatar yes shine kuma execution kenan yes mm-hmm. kuma in implementation din you have also a time frame mm-hmm. which you must you work with you, you have targets to achieve. Yana da wa'adi kenan akwai lokacin da ke so a cimma eh. wannan buri okay. So ba kaman ba wai project din an fara lokacin da mun ga dama mu gama a'a hmm. gaskiya wannan ba haka ba hmm. kudin is tied to time hmm. and dole za aiki da time din so za a gama aikin kuma we are hopeful that with staging da muke bi yanzu za a gama aikin to kuna fatan cewa yadda kuka abubuwan suke tafiya akwai alamun da ke nuna cewa lallai za a kammala wannan aiki wani kira zaki ga manoma musamman waɗanda suka mai da hankali wajen yin noman rani kama akwai wani sako da ke so ki gaya musu eh ina so su ba da haɗin kai da goyon baya a kan wannan aikin da an fara yanzu maganan security turawa suna tsoro mutanen da suna aiki yanzu hmm. suna tsoro ce a ah, kidnappers za su zo su kwashe su masu satan mutane masu satan mutane hmm. manoman da mutanen garin da ana wannan aiki mm. in sun ji komi mm. da zai sa su contractors da consultant a samun matsala su gudu zuwa office na project manager su ba da bayani kuma mun ina so du manoman su shiga kungiyar manoma saboda su samu aikin taimakon aikin da za a bada. Injiniya Anthea Udo kenan ɗaya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin Trimin na bunƙasa harkar noman rani a Najeriya. Masu rarro anan muke kakashin shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da baƙuwar tamu Anthea Udo da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.